to masu kallo barkanku da uraka wato malama zindar ne na kawo muku ziyara yau zan yi magana akan masoya alhamdulillah video nan na fara shi da wasa da wasa da wasa da wasa na fara video nan amma gaskiya ba abin da zan ce sai dai alhamdulillah gaskiya na gode ma allah sanadiyar bidiyon nan in allah ya yarda in allah ya sanadiyar bidiyon nan idan kun kalla kar ku manta ku yi mana like kuma ku yi mana subscribing